Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. hukumar da ke sa ido a kan fice da shigen jiragen ruwa a tashoshin ukraine ta ba da izinin fitar da karin jiragen ruwa biyar yayin da kasar rasha ta fara kai hari a jiya asabar a kan wasu muhimman birane guda biyu a gabashin ukraine a yau lahadi kuma wasu jirage hudu za su fice da kusan tan biyu na kayayyakin abinci a cewar ma'aikatar sojan ukraine da jami'an yankin dakarun rasha sun kai hari na jiya asabar ne a kan biranen bakhmut da avdivka masu muhimmanci a yankin donetsk da ke gabashin ukraine an kashe fararen hula guda biyar da suka hada da mutum guda a adivka da kuma wasu goma sha hudu da suka jikata a barin wutar da rasha ta yi a yankin donetsk in ji gwamnan yankin pavlo karilenko ya rubuta a shafinsa na telegram a jiya asabar sojojin rasha da kungiyoyi masu biyayya ga moscow su ne ke rike da kashi 60 cikin 100 na lardin hare-haren da isra'ila ta kai ta sama a zirin gaza a jiya asabar ya ruguza gidaje a gaza sa'annan kuma rokoki da falasdinawa suka harba a kudancin isra'ila ya ci gaba da yin ta'adi a rana ta biyu lamarin da ke kara nuna fargabar sake barkewar rikici a yankin gabas da tsakiya ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce kawo yanzu mutane 24 ne aka kashe a gabar tekun ciki har da yara shida faɗan ya kaure ne yayin da isra'ila ta kashe wani babban kwamandan ƙungiyar mayakan jihadin falasɗinawa a wani hari da ta kai a ranar juma'a wanda isra'ilan ta ce harin wani mataki ne na dakile kai hari ya zuwa yanzu hamas da ke zama babbar kungiyar 'yan gwagwarmaya da ke mulkin gaza da alama ta ci gaba da kasancewa a gefen rikicin tare da kiyaye karfinta isra'ila da hamas sun gabza yaƙi shekara guda kenan da ta gabata ɗaya daga cikin manyan tashe-tashen hankula guda hudu da kuma wasu ƙananan faɗace-faɗace a cikin shekaru goma sha biyar da suka wuce wanda ya sanadiyar mutuwar falasɗinawa mazauna yankin da ke fama da talauci ko da hamas ta ci gaba da ficewa daga yakin zai danganta ne da irin hukuncin da isra'ila ta yanke a gaza yayin da ake ci gaba da harba makaman roka babu kakkautawa ministocin harkokin wajen kasashen kudu maso gabashin asiya na kungiyar asiyan sun kammala taron koli na shekara-shekara a jiya asabar tare da yin kira ga samar da zaman lafiya a tekun kudancin china da gargadi ga gwamnatin sojan myanmar da kuma shirin bunƙasa tattalin arziki da annobar covid-19 ta kasara prak ministan harkokin wajen cambodia kuma mai masaukin bakin taron kolin na bana ya yi tsokaci a cikin tantance tarukan da aka shafe tsawon mako guda ana yi yana mai bayyana tarukan a matsayin na gaskiya da adalci da zazzafar tattaunawa kuma sun ƙayatar wannan wani lokaci ne mai muhimmanci na rashin tabbas ga yankin da ma duniya baki ɗaya kamar yadda ya faɗa a wani taron manema labarai na safiyar jiya asabar lokacin da ya koka ya ce lamarin ba shi da sauki kana babu wani mahaluki da zai iya magance matsalolin myanmar amma duk da haka mambobin kungiyar asiyan sun shawo kan wasu bambance-bambance da suke da shi a tsakaninsu da kuma samun goyon bayan mafi yawan abokan tattaunawarsu ciki har da amurka da japan da australia inda suka fitar da sanarwar bayan taro mai shafuka 29 da ke kunshe da batutuwa da dama da suka sanya batun mulkin kama karya na sojan myanmar a ciki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ƙarshe a jiya asabar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce bai kamata china ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya kamar matsalar sauyin yanayi a cikin haɗari ba bayan da beijing ta ce ta yanke hulɗa da washington akan batutuwan a zaman martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai a taiwan blinken ya sanar da haka ne a wani taron manema labarai ta intanet da takwaransa na philippines a manila bayan ya gana da sabon shugaban kasar fernand marcos jr Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a ƙasashen Mata yanzu haka ina kasuwar ɗanyen kaya da ake kira gambaru market inda ake siya da sayarwa na danyen kaya da wasu ababen kayan marmari wanda yawancin yan kasuwan suka kuka game da tsadar man gas da suka ce yana kama su tanai wajen harkokin kasuwancin su musamman ma da kayan ɗanye da kuma ababen marmari ya yi tashin goron zafi Farin da ya soma da wannan malami da ya soma gabatar da kansa kamar haka sunana baban altine wanda aka fi sani na da shi ni ne ba su na masu sai da lemu na birnin maiduguri da kewaye ko za ka min yadda kason ku ke halin yanzu eh alhamdulillah yanzu wani lokaci ne wanda dama irin wani lokacin yakan zuwa kaya ya dan wahala saboda yanayin can ba da ba ruwa a can shi wannan lemu idan ana karancin ruwan sama a can benue to nan za a dinga samun karancin lemu dole zai tsada shine dalilin da yasa yanzu ka zo nan ka gaba ba kaya tun daga benue kuke kawo wannan kaya nan kamar kuna fuskantar wasu kalubale a hanya haka nan gaskiya yanzu dai mu ba mu da wani kalubale sai dai mu ce alhamdulillah kayan mu idan ya taso daga Benue zuwa nan babban matsalar da muke da shi ko yanzu tsadan kuɗin mota kuma gas shine ya kawo wannan matsala amma in bar da shi ba wani matsala insha Allah alhamdulillah ga wani malami a nan kuma mai sai da irin wannan kaya ya suna malamin da assalamu alaikum warahmatullahi A sunana malam gambo Mohamed saminu kamar ya kasuwa yake gudana eh alhamdulillah wannan lokaci ne da jama'a akasari suke bukatan kaya na marmari saboda haka a wannan lokaci akan samu karin neman wannan kaya a wannan lokaci jama'a suna bukatansa sosai sai dai yana dan karanci yanzu sakamakon matsalolin tsadar mota da ake fama da shi farashi ya dan tattashi saboda haka yana farashi ya dan canja a kan da da yanzu ganin cewa kuna kan saro wannan kayan ne a waje haka kuma ku shigo da shi maiduguri kamar kuna samun kayan nan da dama ne ko kuma ya ragu eh ah, alhamdulillah kamar a yanzu kasancewa. ɗan ƙarancin ruwa da ake samu a can benue din kayan ya ɗan yawansa da kuma tsadan mota kamar yadda na gaya ma daga jihar benue kaɗai kuke kawo ko a akwai wata jiha daban duk lemun da ka gani daga jihar benue yake zuwa ba a kawo daga ko'ina daga benue ne ake kawo ok to ga ɗaya daga cikin malamai da ke kawo wannan kaya na marmari ya suna malam abba sale Mala Abba Sale ganin cewa na ganka wannan kasuwa kuma kuna da cikin masu hada-hada a wannan kasuwa. Ya sha'anin kasuwa yake yanzu? Eh kasuwa dai abin da yadda suka abin da dai yanzu dai mu yake mu a cikin lamarin nan gaba daya sadan mai din nan ne da muna biya kaya kudin mota bai wuce dubu ɗari bakwai ba yanzu kusan ɗari tara da hamsin ake biya kuma kaya ba a samu shi kamar yadda ake. Tsadan mai ya sa ya shafi wannan kayan naku. Wannan kayan namu sosai ma. Wajen kawo shi. Wajen kawo shi. Eh. An samu an an samu kusan karin kuɗin mota kusan dubu ɗari uku. Amma duk da haka kuna wannan kawo kayan. Muna kawo duk da haka mu kawo din mu sayar mu mu samu wani mu jama'a al'umma masu samu. Sunana Muhammadu Kakaru mai lemo PRO dangane da wannan lemunan da muke samu kamar shekara ɗaya biyu kuma na ɗan cin karo da jarrabawa daga Allah malicin mu. To a alhali yanzu gaskiya muna buƙatan addu'a a wajen duk wani al'umma ɗan adam na mu samu sauƙin al'amari. Idan aka samu ruwan saman nan lemo dai sauki nan ma dai sauƙi da sauƙa bayan Allah kowa da ji daɗin wannan lamari gashi mu wannan jarrabawa na hawa hawan gasi ya zo ya shafe mu. da muka ɗaukar mota dubu ɗari hudu da hamsin ta ɗari biyar yanzu muna ɗaukar mota dubu ɗari tara da hamsin miliyan ɗaya amma tsakanin da Allah ba wai ana samun ƙarin farashin a wajen mu da muke sayarwa ko masu sowa su kawo mu sayar musu ba laifin su bane ba laifin bane ba kuma laifin ɗan nan muli bayro da yake zuwa kasa kayan shi bane abu ne da ya zo daga Allah. Alhamdulillah ni na Alhaji Musa Babakar. Eh to kasuwa alhamdulillah sai dai abin da muke duba yan uwa mu ringa tosa yan uwa mu. Fanni kasance yanzu ya wuce haka. Domin abin da ya sa kullum farashin na karuwa yake kuma karuwa farashin da ake duwa yanzu yanzu ba ma laifi talakawa ba ne a kan farashin mota gas wannan abin da aka kara gas wannan dole kai za ka je ka siya ka wani a duniyanka za ka zo da shi anan za ka sayarwa yan uwanka talakawa abin da za ku neman ku ci amma in ka lissafa kayan da za ka saya tun a sauki ka zo a kan farashin gas ya haura kai da kanka za ka sa kana gani za ka sayarwa dan wankan da na kasa da kai ya je ya je ya samu wani abu zaka tosaya masa kai kuma tosaya da zaka yin nan kai da can zaka dauka ma in ka lissafa wani abu a cikin lamarinka naira biyu uku da zaka samu na cefaninka to wallahi kai da zaka saya din ka zo ka sai da dan wanka dan wankan da zaka sai sadan da ya saya wajen ka shi ma na gaba da shi haka zai tsira sada sulana gambo ibrahim alhaji gambo ibrahim alhaji gambo ibrahim ganin cewa kuna wannan kasuwa da jima'a a nan kasuwan ɗanyen kaya na kwastam kenan kamar ya wannan kasuwa na kuke gudana to wannan kasuwa mun tsinci kanmu a yanayin tsadar rayuwa da yanayin kaya yanayin kayan nan yanzu ya mana yana wahala da yanayin kuma bacin wahalar shi kuma mai gas ya zo ya yi tsada ina muka zance halin gashi ma a yanayin tafiyan da muke mu kayan bamu da shi tunda neman shi ya zama wahala ya zama aiki da kudin kama kana nema ba ka samu kuma mun samu ma kawo shi ya zama wahala moto ya yi tsada za ka dau moto miliyan ɗaya miliyan ɗaya da dubu hamsin eh, kudin kawo kaya kenan da can kamar nan kuke kawo to da can muna ɗaukan moto dubu ɗari biyar dubu ɗari shida haka muke ɗau tsadan shi kenan dubu ɗari shida yanzu kuma ya zo ya juya ya koma miliyan ɗaya. salamu abdullahi ibrahim nake ya sha ɗin kasuwan yake eh alhamdulillah alhamdulillah mun samu canjin rayuwa duba da matsalan mai mun samu karin kudin mota da kuma can wurin sayowa ma mun samu canje-canje da dama to kaga a yanzu kwallo daya wannan grade 1 din gashi har tana kaiwa 750 700 grade 2 din tana kai 30 35 grade 4 din ai 3 tana kaiwa naira da talatin sai na ƙarshe grade 4 ɗin shine ba ya wuce da hamsin da saba'in. duba da yanayin da muka samu canji a kyawa kuma wannan daga kyawa aka ɗauko ta ka ganta yanzu wannan da ake saukewa an ɗau bara ana kawo mana ita da talatin da 140 yadda muka ba da biyu da hamsin kuɗin mota a kan kuɗin dokon kawowa nan eh, kowane kwallo ɗaya nan ya saukan mana kusan naira bakwai ba kaɗan a shine za mu ɗan sa abu kaɗan mu ma don mu samu abin da za mu sayi hatsin kashi. So kamar kone kalubale da ku fuskanta a wannan kasuwancin nagu? Eh to kalubale din sai dai kawai shine na matsalan yanayin yanda muke samun eh, sufari ya yi tsada akan hanya sufari ya yi tsada za ka ga mota in ta taho da kuɗin da ka ɗauko ta ka rike wani abu na expenses saboda na kan hanya. Sunana Alhaji Musa. Eh ina da magani mu ne na fatakin da suke kawowa kankana. Kankana ko? Eh duk wanda ke kawowa to Ganin cewa kai ne shugaban masu kawo wannan kaya shanin wannan kasuwa yake. sai eh, sha'ani wannan kasuwa alhamdulillah muna zaman ta lafiya amma kalubale muke gano bana saboda canjin yanayin gas da yake wancin kaya ne muke kawo shi a manyan mota to da wannan motoci muna daukowa a jigawa muna kawowa a gaidan wani lokaci idan babu muna tsallakawa muna kawowa a kebi muna kahar a kebi state to bara a cikin ikon allah dai a gaidan da abin da muke biyan babban mota suna kawo mana kayan na kan naira dubu ɗari da tamanin wani lokaci dubu ɗari biyu to bana da muka samu matsalan yanayin rayuwa na tsadan gas muna daukowa naira dubu dari biyu da hamsin dubu dari biyu da saba'in in aka ce a farko ne su direbobin su ma suka suka dauko suka buga lissafi suka ba samu wani abu ba in sun sake da in za su koma sai ka kara kuɗi inda kana so su dauko to yanzu dai farkon dai gashi dai muna dauka dari biyu da saba'in dari biyu da hamsin to amma ba mu san abin da Allah zai ba muna fata da ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana sauki kuma ya ɗaure haka falillahi alhamdu amma kuma aka samu akasi zai iya karuwa idan ya zo nan wajen ya sauka wani lokaci yana sauka mana ma yana kaiwa lambawan da mu ma hannun mu ɗari shi shida wani lokaci 620 to lambatu yana sauka mana 300 280 to idan muka zo muka zauna muka da mu da yaran mu din yawanci muna a kan naira hamsin, wani lokaci in kayan ya zo da kalubale ko mota ya lalace ya lalace a hanya tunda abu ne wanda zaka je ka so zaka cire dameji zaka cire wanda kwata mata ma ba zai shawo ba to in ka zo ka buga din wani lokaci ma shi ma zai kai ka 650 to kai kuma zaka sai da shi akan naira 700 to dalilin da irin kalubalen da muke samu da yake wani abu ne ɗanyen kaya ana ɗauko shi a daji wani kuma za a fito da shi a kashi cikin gari to idan aka mana shi cikin gari wanda ya dauko a daji nan zai sa a mota ne zai kawo in ya kawo kai ma ka zaka sake sa shi a mota tunanin cewa wannan abun ba anan muke saya ba kawowa muke to wallahi yanzu alon kalubalen da muke fuskanta muna sayan kayan nan a jere muna saya a kwandiga a gona ma muna zuwa muna saya ɗari biyar da hamsin a gona ma zaka je wajen gona ka shiga har gona ka siya naira ɗari biyar biyar naira ɗari biyar da hamsin muhammed zangina to ga shi kai mai saran wannan kankana ne ko kana saran kayan ɗan gida a takaice kuma kana zuwa ka saida a waje ya sha'anin kasuwa yake eh to sha'anin kasuwa sai dai mu ce alhamdulillah yanayin yadda ta samu haka ake yin ta sakamakon shi kaya wani lokacin yakan zo muku a farashi mai sauki wani lokacin kuma yakan hau farashin sa ya wuce yadda ake tunani sakamakon yanayin canjin yanayi da aka samu na al'amari. al'amuran yau da kullum. Ga wani malami na gaba kuma ya suna malami suna na Bashir Usman. Muhammad Bashir ganin cewa kana wannan kasuwa kamar ya kasuwa yake. eh kasuwa yanda bayan da kasuwa ba ta kamawa saboda balantana yanzu yanda kayayyakin nan idan aka ce kayan tsada ma ba daga masu kaya bane saboda ga yanayin taki da ake siya ake sayan taki a sai magani dole kaya zai hau to ganin cewa ku masu saran wannan kayan ne yanda kuke sara yanzu ya soko ko kuma ya karu eh yanayin yanda mutum ya siyo sa a jeji zai zo idan ya samu da dan sauki zai sake kai maka samu da sauki idan ya siyo da tsada daga jeji shi ma haka zai siyar wannan shiri na kasuwa akan miki dole kenan da sashin harsunan murya Amurka ke shirya kowane mako ne Haruna Dauda biyu na gabatar da wannan shirin daga birnin Shehu. Mu huta lafiya sai wani makon idan Allah ya kai mu. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga nasihar Lahadi. masu sauraro sannunmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin nasiha na ranar lahadi ina mai suna Reverend da Congo ina aiki da darikan ekwa a sashen addu'a littafi mai sarki cikin ruya ta yohana sura daya aya ta bakwai ta tabbatar mana da cewa yesu yana zuwa cikin gajimarai yesu zai zo tabbas babu shakka babu makawa domin ya ɗauke mu zuwa cikin mulkinsa mu zauna tare da shi na har abada abadin Allah sarki ne babu kazanta a cikinsa babu kuma wani abu mara tsafta mara sarki da zai gaji rai na har abada tare da Allah a cikin mulkinsa domin haka mu zama da sarta mu zama da sarki domin Allah sarki ne mu kuma zama masu kauna Yesu ya ce idan kuna kaunata za ku yi biyayya da maganata mu zama masu kaunar Allah ta wajen biyayya da maganansa littafi mai sarki ya ba mu ka'idodi da dokoki na abubuwan da ya kamata mu yi da abubuwan da bai kamata mu yi ba amma sai mu na masu bi muna bukata mu kaunashi Allah ta wajen yin biyayya da maganansa da abin da yake so mu yi a cikin rayuwa idan Yesu ya zo zai ɗauki masu biyayya da shi da kuma maganansa ne abu na biyar shine mu zauna a kan shiri masu iya magana sun ce wanda ya bar shiri ta bar shi Yesu zai zo a sa'an da ba mu zata ba don haka muna bukata mu zauna a faɗake mu zauna a shirye mu zauna da tunanin cewa Yesu yana zuwa kada kuma mu yarda wani abu ko da wasa ya hana mu tafiya tare da Yesu almasihu domin lalle ne ranan mu masu bi za mu shiga da farin ciki domin za mu tafi tare da Yesu mu zauna tare da shi mu yi mulki tare da shi na har abada abadin kada mu yarda zuwan Yesu almasihu nan tuhume mu mu zauna a fadake na gode da sauraro Allah ya sa albarka madalla Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar gazbi wato eczema a turanci wanda ke ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar fata da ke da saurin yaduwa wadda kuma a wasu lokutan ke canza kalar fata. Shirin namu na yau ya leƙa maraɗi a jamhuriyar Nijar inda abokin aiki namun sirsani ya jiyo mana daga bakin mutane game da abin da suka sani kan cutar SB. Sunana Hanifa a unguwar Maraɗawa. dan rimi jam'uriyar niger yanzu ana ɗaukar shiga sosan wanka kuma diyata ta yi shi mai gida na ya yi shi maganin shi kwarar wuta bakin mai wanda ba ya da gauraye da man birki wanda ba ya da gauraye da harwaci ana samun shi yanzu ga damana cikin gona wannan dai kwarar wuta ita ta yi magani in sha mana allahu shi dai ita diyata gababanta ta ɗauka ga sosan wanka ta ɗauke shi ana ɗauka shi ga soso ciwon shi iri iri ne akwai mai sa jikin mutum ya yi dissa akwai mai sa sai dai ta kwalewa jiki na kokewa kamar kana mai kuma akwai wanda za a hito maka baki yana maka kaikai kashi gida uku ne shi na sani in da muka yi wannan in sha na Allahu mun samu magani ya warke suna na Amina Ungo gawo ni fita jihar Maradi na san ƙaziga ne na hito mutane ga jiki ɗaya ɗaya ɗaya ga hosta ga wuya na taɓa yin ƙazi ƙwarai ko shi ba ciwo yake maka ba ga nan dai na bata ma fata jiki sai dai ka nemi magani ka sha akwai na hausa tunda dai ni maganin hausa ya mani kwarar wuta shi na shawa ina shawa shi ko ina shawa shi a hankali har ya bace a'a ba a gadon shi amma dai ana daukar shi ga soso ana ɗaukar shi har ga sa riga amma an mai kizgin kana yawan sa riga shi to kana iya ɗauka kuma kana ɗauka shi ga susan wanka. sunana bako ne na karshe bagala ni na san kazgi kazgi ki fuska aka ce ake ce shi wa kaji ba yadda aka ce an ce kuturu da ya ga mai kazgi yake daga can maka faru shi dai kazgi hitowa ke ga fuskan mutum daga gaban mutum yana hitowa gura gura yana kaya kai zama mai yawa har ma an kai wani yayi wanka da su san shi kai ma sai ka ɗauke shi abin da ke kawo shi waɗansu ƙazamta ce wani ba ya son wanka kuma kaji nake maka wani in ya ɗauki san wani ya yi wanka da shi daga nan yake hitowa sai sai ya mishi tambaran ba daga fuska daga gaban shi ko ina ko ina sai ya mishi tambaran ba. su ma masu maganin gargajiya na da masaniya akan cutukan da suka shafi fata ciki har da kyasbi. hanza ado wanda aka sani da washewa mai maganin gargajiya ana maradi to gaske dai wani ciwo ne wanda yake faruwa kamar yadda ka san da sauran cututtuka na faruwa haka bakatatan wanda shi ciwo ne wanda ba a cewa na gado kuma ba a cewa aljani ne amma kamar na iska yake kuma kamar na gado yake yana samuwa ne yadda ka ga tandirmi na samuwa yana samuwa ne kamar yadda ka ga ainihin kazuwa na samuwa yana samuwa ne kamar yadda ka ga ainihin ketara na samuwa da sauran cututtuka wajen dubu ɗaya wanda na sani suna samuwa haka ba tare da hadari ba ne ya kawo su ko wani bugu mutum ko wani tuntuɓe ko wani na mota suna samuwa ne haka bakatatan kenan shi kyazgi sai da mutum ya waye gari ya gan shi da kyazgi amma akwai wasu yan mutane masu jawo shi kamar masu darzar jikinsu masu wanka hudu cikin wani da da sosan wanka wanda bai dace a wanka da shi ba to yana jawo kyazgi to kuma akwai wasu mutane muna a sanin da muka a gargajiyance wanda suke jawo kyazgi ta hanyar shaye-shayen su sai sun koma jejaye ha abin ya yi yawa har su koma masu kyazgi yawan amfani da shafa wasu mayuka yawan wani goge-gogen jiki na sai kwari ya koma baki yawan wasu shaye shahe na sai ja ya kara komawa jajjawar duk kawo ciwon gasgi yadda muke gane gasgi ne sai ka ga wurin ya yi kamar yadda makero ke yi ga kai to amma ya hi makero faɗi kaɗan kuma yana tahe yana barin masara masara jajjaje ga jikin mutum wanda da can an san mutum ba da wannan to ta wannan fanni aka diba sai mu diba mu gani sai mu gano saboda yau da gobe da kawo mu dan adam da kuma karatun gargajiya da muka yi sai mu gane wannan ciwon ne na gasgi ya samu wannan bawan Allah wanda aka kawo. Ya za a kamanta kyazgi da sauran uh, cututtuka na bisa fata? Ana kamanta kyazgi da sauran cututtuka na bisa fata daga mutum ya koma ga ya baki aka san shi amma yanzu ya koma wani jajaja kama ka gan shi ya koma wani jajaja masara masara nan baki nan masara masara nan baki na <laughs> wata shi tana canza tana canza to daga nan da ake ganiya kuma yana sakin wuri mai dan hadi to amma in yayi yawa kwarai to sai duka mutum ya koma ja a gargajiyance in mutum ya zo in kamar muna san mu dan bashi dan dan karamin taimako wanda zai je fara to akwai wani abu yana na ana ce mai fara wuta to sai mu ce je ne shi sai gama da wasu yan abubuwa waɗanda duk dai wasu sun sani ka gane mahi yawa saboda shi bai da wai magani sai mu ce je yana dan dama shi da wasu abubuwa haka yana shawa ga jiki to sai ya ga ya samu sauki ta hanyar wannan ice wanda ake ce mu fara wuta kana da wasu shawarwari ga waɗanda suka ji hwatar su ta canza wani kamanni ta su je likita ko su nemi masu magani a madadin su nemi magani sai aiki da shi dama mutum ai hasashe baya magani sai wurin an zaka san shi kenan ya kamata a ce duk in za ka yi wani abu ka kai shi da kai kenan a je ainihin wurin masana tun daga gargajiya zuwa likita sai a nemi maganin gasgan nan ka a karga amfani da je nemi wannan je nemi wannan magani dai yana wurin likitoci wa'anda suka san sirrin abin. Dr. Aminu Larabu masanin kiwon lafiya ne a asibitin reference na jihar Maradi ya yi ƙarin bayani kan cutar da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa cin karo da cutar da kuma hanyoyin magance ta. Ni likita ne na bangaren cutukan eh, na fata shine mu muke kula da su ina can garin maradi wajen babban likitan sabon nan da aka yi da aka ce ma hospital de reference wajen fata da akwai cutuka da yawa amma yau da zancen da za mu yi wanda yake kula da abin nan da kasgi shi ne za mu muku bayani kadan bisan shi kasgi dai cuta ne da ke hito ma mutum a bisa hwata ne yake hito ko ina bisa hwatan da yana hito amma da yawan yawanci yana hitowa bisa gaban mutum ko bayan shi na sama-sama kuma ba bisa hannuwa da bisa eh, kahuwa nan a huska ma yana hitowa da yawa can ma a huska yana hitowa eh, shi ne ake ce ma zuwa eh, sebore kamar inda akwai wasu mutane sun kuna gani inda sun kamar maski-maski yana hito musu a jikin nasu mm. to wajajen nan ne suke hitowa da yawa kesgi dai ciwo ne da akwai kwayan cuta da yake bada wannan kesgi cikin kwayan cuta nan akwai da yawa akwai wanda ke suna hito ma suna hito bisa fata su suna kaman makero kaman kora da kezgin nan dukan su kwayan cutan yin su kaman bangare guda ne suke kaman ake ce fami guda ne amma eh izira guda ne amma wanda kwayan cutan da ke bada kezgin nan a bangaren likita dai eh, a farancance dai zan ce wanda ake ce ma shine malasizia firfir hmm. shine ke bada wanda ake ce ma kezgin ta yaya ake ake ɗaukar wannan ah, cuta ta kyazgi. To wannan cutan kyazgi kwayan cutan da ke ba da ke ana ce mata malassezia firfir da yawanci kwayan cutan ne da suna bisa fata mu duka amma akwai lokacin da suna koma su su komo cuta a a jikinmu eh, kamar wanda ke da wasu cutuka da ake ce ma cutan sukari wannan da ake ce ma jabet da wanda ake ce ma sida wannan ba kullum ne ba yake to ko wanda bai da sida yana hito a jikin shi tunda kwayan cutan wannan kamar bisa fatan mu akwai wanda ake ce ma keratin su ne suke ci su ne ke constitute fatan mu don su ne wannan kwayan cutan suna suna suna ci shine yanda mutum na kama shi da yawanci bisa fatan mu ne yake amma in kuna wanka da soso guda kuna ya ku kama in kuna serviette guda kuna ya kuma ku kama ko in kuna dara ko rigunguna tuwahi guda hakan ga in kuna kwana wurin guda duka wannan kuna ya ku sama amma yawanci ba ku ku sama mutane da haka nan. wani lokaci ake kamanta shi da kuturta masu karin magana na hausa suke cewa kyazgi yana da alama da kuturta. eh to yawanci mutane in sun ga cuta na fata kai sai su ce ma mutum eh, kuturta ne yake yi yi kuwa amma ba haka nan ne ba tunda kezgi da yawanci bai kai kai kuturta ma bai kai kai kenan in a ga mutum an ga mutum yana kai kai ka a ce mai wai kuturta ne ya same shi da in kuturta ne kama mutum bai kai kai to kayan mu kawo wajen maganin kezgi eh, wannan sai a gaya ma mutane yanda ne su ma da kansu in sun gane shi bisa fatan su za su gane kezgi ne da yawanci kezgi yana hitowa kamar tambo tambo ne yake yi tambo tambo wannan in kun kama shaka haka kamar kun jawo shi bisan shi za ku gani yana koma hori amma yana yi salanta ne yake yi kadan kadan yana hito har ya game ya game fatan ku duka yana ya game fatan tu duka to cezgi ba cuta ne ba da yake ke da wani bai hana mutum kwana kuma ko yanin ya hito jikinka ba wani abu ne zai maka ba kawai dai bai da dadi wani bi in rana ya ka sai kana jin wani zahi bisa jikinka kamar yana kaikai kamar bai kaikai hmm. eh to wannan kana ji wannan kun ga a jikin ku sai ku tai wajen likita yawancin mutane a gida sai su tai su so wila fran shine suke mm. shaho a jiki ko su tai su so wani sufur haka su shaho a jiki to sai su sa su gani bai koma baya amma a mm. likita akwai magungunan da in kun sa shi sai ku ga nan sati biyu sai ku ga ya duka ya kare akwai magungunan nan da yawa ana saida su a farmasi kenan kun zo likita sai likita rubuta muku su akwai kwayoyi na sha akwai kuma yan mace na shahawa masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan makon. A madadin abokan aiki musamman Mansur Sani da ke da a jamhuriyar Nijar. Ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita biyar Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.